ci gaba da karatunmu na littafin al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah da mu yi karatu akwai bayani wanda yake da muhimmanci ɗazu bayan sallar azuhur na zuwa na kai ziyara wajen yata a nan kada kaɗan rayuwa ma jina yanzu sai na gami da wata mace baiwar allah ke gaya cewa mata suna halartar wannan karatu amma a sama suke zama to so tari suka so su kawo tambaya sai su rasa yadda za su sai dai su je hota to in an jefa ko ba kowa ya sani to don haka wannan abu yana damun su su rasa yadda za su amma da allah ya sa ta bi da ni ta gaya min don a ɗauki mataki ko da wani ya samu wanda zai na kula da bangaren masu don yi zanto mun yi tarayya da su gaba daya cikin alkhairu da wannan shi ne eh, a satin da ya gabata mun karanta asar na abdullah bin umar radiyallahu anhu wanda ya kunshi bayanin suma da yi wato ya tsinci kansa a wani yanayi da bai san yanayin da yake ciki ba har hankalinsa ya zanto ya gushi a sakamakon wannan suman bai kuma rama sallar ba a lokacin muka ambaci uh, mafiskantar malamai akan haka uh, al'imam uh, malik bin anas rahimahullah da kuma al'imam shafi'i kamar yadda yake cikin kitar um kuma shine abinda shafi'iyya suke kai kamar yadda yake cikin rotu talibi sun tafa kan cewa mutukar lokacin sallah ya riga ya fita to ba mutum ya rama wannan sallah amma idan ya zama da ya dawo cikin hayyacinsa da wannan abin da ya shafi eh, al'irima wato ainihin larura ce cikin ababen da sukan iya samun ɗan adam a wani lokaci cikin lokuta don haka kamar matsala ta jinin al'ada ga ita ma larura ce eh, wadda Allah subhanahu ta'ala ya hukunta ya kaddara ga 'ya'ya mata na adam kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka cikin sayi bukhari to idan mace ya zanto ginin al'ada ya same ta sai ya zama na lokacin sallah yana fita sai ta yi tsarki ma'ana sai jinin ya ɗauki sai ta yi tsarki kaganan ba za ta rama wannan sallar ba to amma idan ya zama ta yi tsarki a lokacin sallar ma'ana sallar lokacin ta bai ba ta samu kai tsarki to ka gana za ta yi mai za ta yi wannan sallar saboda ta yi tsarki cikin lokacin sallar to haka shi ma abin da ya shafi al'igima wato mutum ya tsanci kansa a wani yanayi kamar suma ɗin ko wani abin da yake mai kama da haka idan ya farfado kuma sallah tana cikin lokacinta to zai zai yi sallah amma in lokacin ta ya riga ya fita sannan ya farfado to babu tun rama ita wannan sallah muka ce wannan shine abin da yake daidai amma a mazhabi na al-imam Abu Hanifa kuma shine abin da al-Hanafiyya suke kai kamar yadda Muhammad bin Hassan al shebari cikin al-Muwattasa biduwati mahabbin hassan ashebani ya ce to da wannan ra'ayin muke riko ma'ana ra'ayin shi al'imam abu hanifa cewa idan ya zama na sallolin da suke kansa ba su ketare salloli guda biyar ba ya farfado to zai mai zai rabu amma an sun ketare kwaya biyar to ba zai mai ba ba zai ainihin rama su to al'imam uh, ahmad bin hanbal shi kuma ya tafi akan cewa zai rama sallolin koda sun kai na wata guda ko sama da haka mutukar da ya farfado ya dace hayacinsa to zai kida ya sallolin da bai sallata ba sai ya rama su uh, zance wanda yake mafi inganci shine abinda da al-Imam Malik ya tafi akai da kuma al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi ma kamar yadda muka gabatar a satin da ya wuce ah, mun ambaci hadisin aisha wanda yake cikin sunan dara da sunan kubra ta imam bayaki da alkamil na ibn abi ah, wanda yake nuni akan cewa mutukar salloli sun ketare adadin salloli guda biyar yomin walaila to babu tun mai babu ramuwa amma hadisi ne wannan wanda yake bai tabbata ba kuma aka bai haƙi ma ya rautu ta hanyar hadisin shi abla bin umar cikin asnan kubra kuma shi ma da'ifi sannan asar na ammar bin yasir wanda yake cikin sunan darakutni da asnan kubra da musannaf na abdurazak bin hamman as-sana'ani shi ma mun bayyana cewa da'ifi haka asar na imam bin husayn wanda yake cikin musannaf na abu ibn abi shi ma da'ifi wanda waɗannan su ne abubuwan da al'imam abu hanifa suka dogara suka kalata wajen fitar da wannan hukunci eh, idan ana tare da mu a wancan satin mun ce al'imamu shafi'i na da guda gudana guda biyu ƙaunin filgadi da kuma ƙaunin filgadi to ba akan wannan masa'alar ba a masa'alar gaba ne batun cewa shin sallar da ta kuce wa mutum bai samu ya yi ta ba sai bayan lokacin ta ya fita shin zai kira sallah ko ba zai kira sallah ba gani? hal yu'adhdhan lil fa'ita ba'da da waqt amma idan sallah ya danto lokacin ta ya riga ya kubce ba a dalilin barci ko mantuwa to yayin da ka tashi za ka yi ta shin za a kira sallah ko ba za a kira sallah to wannan shine imamu shafi'i yake da zantuka guda wanda har imamu nawawi ya rinjaya da abin da ya rinjaya kamar yadda bayani zai zo nan gaba insha za ka maimaita mana shi hadisin muka karanta insha Allah bismillahir rahmanir rahim babun nawmi 'ala as-salah حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل أرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاه فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاه من نسي الصلاه فليصلها اذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكري أصلنا بالله بن عمر bacin al'imam malami da anas ya kawo shi sai ya haya bini hayan lisa yake cewa kala malikun wa zalika fi haka ya faru ga abdullahi bin umar cikin abinda muke gani wallahu a'lam anna alwaqta qad dhahaba cewa lokacin ita wannan sallah ya riga ya tafi wannan a wata nusuka kenan ta wato ainihin muwaffa wata nusuka kuma wa zalika fima nura bi dhammil nun wa zalika fima nura sai zanto abin nufi haka ya faru fima nura cikin abin da muke zato mun ga da kyau cikin abin da muke zato Ah, to nuskar da ta zo da ta yi ma nara cikin abin da muke gani da wannan sai yake ne akan cewa zaton anan azzannur rajihu ba wai azzannur marju wato zato ne wanda yake mafi karfi a zato mafi karfi ga imam malik bin anas yana ganin cewa abdullah bin umar abin da ya sabbaba bai rama ita wannan sallah ba lokacin ta ya riga ya riga ya fita amma bai yanke hakan kai tsaye ba saboda bai samu dalilin da yake nuni akan haka an gane kyau wannan kenan to shine ce babun nomi ali sala wato ya koro hadisi ha zuwa ga shi imam malik zuwa ga ibn shahabin zuhuri kamar da muka karanta a satin da ya wuce zuwa ga sa'id bin musayyab ko kace bin musayyib rahimahullah cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina qatala min khaybar ah, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayin da ya dawo daga tafiyar da yi min khaybar daga khaybar ma'ana daga wannan yaki na khaybar da aka yi asra sai ya tafiyar dare ma'ana ya yi tafiya cikin dare a lafazin abu musa abin zuhuri muwattasa akwai almuwatta birwati abi musa abin zuhuri ita ma an buga ta bisa taƙiƙi mafi kyau taƙiƙin al duktor bashar awad ma'aruf wanda mun ambata a lokutan baya mu'astu risala sun buga ta a majaladi biyu to a lafazinsa shi maimakon asara sai ce asira asira wa ana sai manzo Allah yayi gaggawa yayi sauri eh, anan sai ka samu sakamakon cewa ta fuska hada ruwayoyi yayi tafiya da daddare sannan kuma yayi sauri cikin tafiya dama kuma yana daga cikin fa'ida da ribar tafiya cikin dare ah, haka yakan rage nisan tafiya to manzo Allah bacin da dare kuma sai yayi sauri cikin tafiya ah, a ruwaya cikin uh, sahihi muslim uh, min tariki abdullah bin wahabin zuwa ga yunus bin yazid bin aili zuwa ga az-zuhri zuwa ga sa'id bin musayyab zuwa ga abi hurairah cewa sara laylu sara laylu ruwaya ta abu nu'ay uh, ta abu awana cikin al-mustakhraj ta dai hanyar shi abdullah bin wahabin ai ainihin fasara lailatahu fasara lailatahu ma'ana sai ya tafiyar da mafi yawan daransa ma'ana ya ɗauki kaso mai girma na lokacin daren yana tafiya ɗan ƙanƙanin lokaci ne wanda ya buƙaci mai ya ɗan kwanta shi da sahabbai su yi mai su huta lafazin kuma al'imam uh, abu dawud cikin sunani abu dawud da al'imam ibn maja cikin sunan ibn maja ta dai hanyar shi abdullahi bin wahabi ai fasa lailatan a wata nusuka ta sunani abu dawud ai fasa lailahu a ruwaya ta imam al-bayhaqi cikin asnul kubra ta dai hanyar shi allah bin wahab ai sara lailatan to anan ka tattara sai ka samu sakamakon cewa fasara lailatan da sara lailatan da sara lailahu da fasara lailatahu to ruwa cewa ya tafi yadda daransa abin nufi ba dukkanin daren ba ai fasara lailatan ma'ana ya yi tafiya cikin mafi yawan daren sallallahu alaihi wa ala alihi sannan dab da karshen daren shine ma'ana sai ce hatta idza kana min akhiril layl har yayin da ya zama na dab da karshen dare wanda daga shi sai fitowar mai alfijir ainihin arrasa a ruwaya cikin musannaf na abdurrazzaq bin hammam bin sana'ari ta hanyar ma'amar bin rashid bin azdi zuwa ga azuri zuwa ga sa'id bin musayyab mursalan cewa adala an tariki wato sai ya kauce wa hanya ya karkace wa hanya ma'ana ya bar hanya sai kuma mai can wani waje wanda yake bakan hanya ba sun ma'arrasa sannan sai ya sauka shi da rago su haɓai domin a kwanta a bacci a kuta abin da ke nan kaga wacce ruwa tana maka mai ba a kan hanya ya ainihin kwanta din bakin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a ruwaya cikin sahihi muslim da sunani abi dawo da sunani ibn majah bi sunani sahihi ta dai hanyar shi abdullahi bin wahab zuwa ga yunus zuwa ga zuhri zuwa ga sa'id bin musayyab zuwa ga abi hurairah ai hatta idza adrakahu al-karam ma'ana yana tafiya cikin dare shi manzo Allah da sahabbai har sai da gengedi alkara shine annu'as wato gengedi kenan ka iya cewa annu'as ka iya cewa annasu ka iya cewa as-sinatu duk da gengedi wato sai gangidi ya riske shi hatta idza adrakahu al-kara wannan bisa lafazin muslim da imam ibn majah a lafazin al-imam abu dawud cikin sunani abu dawud isnadi sahih ay hatta idza adraka al-kara har sai da gangidi ya riske mu wannan ruwa sun nuna maka kenan manzo Allah gangidi ya kama shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka ragowar sahabbai ma me gangidi ya kama su sannan sai ya sauka dan ah, ya huta shi da ainihin ragowar sahabbai din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, wa qala li bilal sai ya ce da bilal bin rabah radiyallahu anhu ah, a wannan ruwaya sai ce da bilal amma a wata ruwaya sai ce waye zai tsare mana wannan dara, kamar da bayani zai zo sai bilal ya ce ana amma nan wa qala li bilalin nik la lana subha sai kai an naqal li bilalin nik la lana subha wato sai ce da bilal ka kiyaye mana wato ainihin asubahi ka kula da lokacin fitowa alfijir saboda manzo Allah ya so ya sallaci sallar asuba da da ainihin duku duku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, muka ce ah, kala'a ya kala'u kal'a shi alkal'u shine alhibzu wal ra'i wal wa'i kiyaye abu saboda haka mazdarin sa alkal'u da alkila'u da alkila'atu Eh, alkal'u alkila'u alkila'atu duk ma'anarsa shine alhibzu kiyaye idan ka ce alkala'u kuma ya zama al'ushub kenan wato ciyawa ta dabbobi kenan wa na rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashab eh, sai manzo Allah yayi bacci shi da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan sai aka ce wa ashabuhu ba ce ma'a ashabihi ba domin duniya kan cewa duk hali da manzo Allah ya kasance shi da sahabbansa to hali ne wanda yake ya kushi mai girmamawa tare da sahabbai din sun kwanta bacci manzo Allah ma ya kwanta bacci amma hankalinsu yana kan manzo Allah suna kula da shi ba wai bisa matsayi ɗaya suke ba ko daraja ɗaya a yayin baccin shine fa'idar kawo wawun ba a kawo ma'a Mun mun gane kyau uh, wakala a bilalun ma kuddira lahu uh, sai bilal ya kiyaye gurgudan abin da aka kaddara masa ne kiyaye na lokaci shi ma sai ne sai bacci ya kama shi sai bacci ya kama shi uh, Ruwaya ruwa cikin sahihi muslim da sunan ibn maja bi isnadi sahihi ta dai hanyar shi abdullahi bin wahab zuwa ga yunus zuwa ga azuri zuwa ga sa'id zuwa ga abi huraira cewa fasalla bilal ma qaddara sai bilal ya sallaci abinda ya sallata na salla gurgudan abinda aka kaddara masa ya sallata wanda bai haƙi ma ya rawaito cikin asnan kubara da dai hanyar shi abdullahi bin wahab Eh, amma ta fuskar ashabu sita muslim da ibn majah su kada suka kaita da ambaton fasalla biha ah, kamar da muka ambata satin da ya wuce ma'ana bilal ya hada abubuwan bikin ga sallah kuma ga ga kuma kula da wato ainihin ah, alfijir ashe wannan sai yake nuni akan cewa ashe idan kana sallah kuma sai zamana hankalinka kuma yana tuna wani abu wanda yake na alkhairi wannan bai ba da sallah tunda bilal gashi sallah yake a makon me yana lura yana tunanin me fitowar me alfitir inda kaga hakan zai ba da sallah kaga da bai hakan ba mun da kyau shi yasa kamar yadda ya tabbata mu'allakan cikin sahih bukhari da sigatil jazm كتاب العمل في الصلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتي وإني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة نكن سامدى ماذا إيكم عند ذن شريا ورن جنوني نياك إذا نزمت إنا سكي صلاة ألوك تفنى نيك زون من جو عمر بن خطار من قال لكم أشياء كابتنا نيكون ورادونا أبوان ديكنا الخير wannan bai bata ainihin sallah Eh, don haka hadisin usman bin affan wanda yake cikin sayi bukhari da sayi muslim wanda yake ce manzo Allah ce ah, man tawadda nahwa wudu'i hada thumma salla rak'atayn la yuhaddisu fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan wanda ya alwala irin wannan alwalar ta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu bai farar da wani abu na tunani ba a cikin ransa to za a gafarta masa da abin da ya gabata na zunubinsa kaga ana saka ce la yuhaddisu wannan yuhaddisu kaga mu mudari ne mutaddi ma'ana ba kai da kanka ka nemo tunanin ba abin nufi in tunanin ya zo ba kai ka nemo shi ba babu komai amma kai ka nemo tunanin da kanka to shine aka sanya wannan shirkin amma inda an ce la ya hadisu nafsu fihima ma kaga fi'ilin ya zama lazim to kaga wannan ko akwai matsala a ce za ka yi sallah raka'a biyu zuciyarka bata kawo tunanin wani abu ba to wannan abu ne wanda yake yakan yi wa ko mutane amma kan yi wahala ga mafiya yawan mutane to sai aka ce la yuhaddisu fihi ma nafsu ma'ana kai baka nemo tunanin da kanka ba nuni akan cewa intanin ya zo ma baka kai nemo shi ba ba bai tauye maka wannan fallar ba samun gafa amma kai ka nemo shi ne matsala sannan kuma shi tunanin ya kasu kasu biyu akwai tunanin da yake da alaƙa da ita sallah ma'ana kana sallah sai zanto kana karanta wasu ayoyi sai ka ga tattaburin ayoyi wanda suka kunshi azaba suka kunshi kaza sai ka ta tadabburin su to ka gana tunani da cikin cikin sallah to sai tunanin da yake kuma wajen sallah shi kuma ya kasu kasu biyu Ka san farko shi ne tunani wanda yake wajen sallah amma kuma yana da dangantaka da wani abu wanda yake na alkhairi ma'ana kana sallah sai ka tunani cewa ai kana da wata makociya mareniya ko wata mata mijinta ya mutu tana buƙatar tallafi ko gidan marayu ko marasa lafiya a asibiti ko ga ɗaliban ilimi suna buƙatar tafiya neman ilimi kana ta tunanin dai wani abu wanda yake na alkhairi irin wanda umar yake yi to wani shi ma bai cutar to amma tunanin da yake a'a wajen alkhairi kan al'amuran duniya a kana tunanin akawun ɗinka kana tunanin wasu darolin ka kana tunanin wani business da ka kulla da wani ya riba za ta hau ko kuma za ta hau ya kaza ya kaza to kaga wannan shi yake kawo matsala ga wato shi sallah in yayi yawa har ya doke ga sallar ko kuma sai ya bada sallar ga wani mun fahimci wanda kyau wannan kenan sun mastanada ila rahilatihi sannan sai bilal ya jingina zuwa ga abin hawansa wato dabbar da yake tafiya a kanta wa huwa muqabilul fajr alhali shi yana mai fuskantar alfijir alwawu huna wawul hal mun gane kyau halin kasancewa sai yana mai fuskantar alqibil huwa tana da lugogi guda uku ka iya cewa wa huwa ka iya cewa wa hawa ka iya cewa wa huwa bi tashaddidil waw sai dai ita wannan luga ce qalitul istimal amma ta inganta fa ghalabatu aynahu sai idanuwan shi bilal suka rinjaye shi me yake nufi kenan sai bacci ya kama shi falam yastayqid rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wala bilal sai zanto manzo Allah bai farka ba sallallahu alaihi wa ala wa haka bilal shi ma bai farka ba wala ahadin min rakbi kuma ka babu wani ɗaya daga cikin mahaya ababen hawa na ayarin na gungun matafiya cikin sabai wanda ya ainihin ne farka ga da kyau a ruwaya cikin sahihi muslim da sunani a abi da isnadi sahihi ai wala ahadin min ashabi babu wani ɗaya cikin sahabbansa da ya farka ma'ana kaga al-rakkab wacce ruwa na nuna maka su ake nufi kenan wato an shi su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muka ce al-rakkab a satin da wuce jam'in mai jam'in raki kamar mai kamar as-safa jam'u sa'ad ga da kyau ba wannan kenan hatta baraqatuhum ash-shams wato har sai da zafin rana ya bige su fa fadi'a rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah ya farka haka kamar a dan razani sallallahu alaihi wasallam ga da kyau ba muka ce shi fazi'a idan mabin sai zan zanto fazi'a bi kasr zai to ya masdarin sai yake kan cewa a satin da wuce ya masdarin sai yake kasancewa eh a faz'an a faza'an faza'an bi fatahi zai faza'an من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمن وكاغا أنا وهم من فزع سيكتي مصدر ننمي نفزع يفزع فازعا to amma idan ma zai zan to fa za a fa to ya matan zai kasance sai zama alfazu bi iskan zai eh, faza'a ya faza'u faz'an mun gane kyau faƙala bilalu ya rasulallah eh, sai bilal ya ce ya rasulallah sallallahu a ruwaya ta hadisin abi qatada al-haris bin rib'i al-ansari ruwaya take cikin musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba sai manzo Allah ya ce da Bilal aina ma qulta lana ina abin da kace da mu ya Bilal ma'ana cewa kai zaka kiyaye kun ga da kyau kai zaka kiyaye to shi ne ana wannan ruwa sai bilal ya ce ya rasulallah ma wata ruwaya cikin ainihin sahihi muslim da sunani abu daud da sunani ibn majah da al-mustasar na abu awana da jama'atun min muhaddisin duk sun kawo cewa bi abi wa ummi anta ya rasulallah sai gabatar da wannan ma'ana na ba da mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka ya rasu sai sa ce a haza bi nafsi a haza bi nafsi wanda ya riki ranka shi ne wanda ya riki raina ma'ana allan da ya sanya maka bacci a shi ne da ya sanya maka sai ma'ana sai ya kawo mu sai ya kawo hujja ga da kyau eh. сломать ее. Выставим. wato an shi akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik a ruwaya ta imran bin husayn radiyallahu an ruwaya ta abubakar bin abi shayba cikin musannaf nasa sai sahabbai suka kai kukansu da damu su kan haka wajen manzo sallallahu alaihi sai manzo Allah ce la bayya ma'ana babu wata cutarwa ba komai tunda da uzuri la bayya daga bara yadayu bayra kamar yadda mutanen kalu la ghayr inna ila rabbina to haka sai mun Allah ce la ghayr ma'ana ba da mu kar ku da mu kwantar da hankali فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتادوا sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ku tashi ku za ku da ku za ku da daga nan ku ban nan a ruwaya ta abdurazak bin hammam cikin musamman nasa ta hanyar sa'ad bin ibrahim zuwa ga abba bin yasar mursala a nan sai wannan ruwa ta ce fasa sai manzan Allah ya kama tafiya hatta jazal wadi har sai da ya ƙetare wannan wayar da suka kwanta suka yi bacci wannan wurin da suka kwanta suka yi bacci sannan ya ce la haisu haithu an sana shaitan ba za mu yi sallah inda shaitan ya mantar da mu to shi ne nan ikitadu ku matsa ku za ku ku bar wannan wurin a ruwaya cikin sahihi muslim da sunanin nasa'i da ainihin al-mustakharaj na abu awana da musnad al-imami ahmad bin hanbal da ainihin sahih na ibn fudayma da sahih na ibn hibban da asnul kubra ta imam al-bayhaqi min tariqi yazid bin kaysan al-yashkuri zuwa ga abi hazim salman zuwa ga abi huraira sai manzo Allah ce fa inna hadha manzilun hadarna fihi shaytan lalle wannan wuri ne wanda shedan yayi mai ya halartu shi ya mai bacci ya <laughs> rinjaye jayi har lokacin sallah ya fita da haka anan sai ce iktabu ku za ku ku tashi a ruwaya cikin sunani abi dawud da asmanu kubra ta imam al haƙi ta dai hanya shi abu min tariqi ma'amar eh, bin rashid zuwa ga az zuwa ga musayyab zuwa ga abi huraira sai manzo Allah ce irtahilu makanikum alladhi asabatkum fihi ghafar ku tashi daga wannan wurin wanda wannan gafala ta same ku a ciki a lafazin abu awana cikin al-mustakhraj irtafi'u an makanikum alladhi asabatkum minhu al-ghafar an gane kyau ma'ana ku bar wannan wurin wanda wannan rakan ta same ku har lokacin sallah ya fita a ruwayar eh, amru bin umayya ad-damri wanda take cikin sunani a eh, abi daud sai manzo Allah ya ce da su nahu an hada al-makan nahu an hada al-makan ku nisanci wannan wurin ku nisanci wannan wurin to shi na wannan ruwaya sai ta ce mai iktadu ma'ana ku tashi ku za ku rawa ba'asu rawahilahum sai suka tashi ma'ana a sababin mai alfa'u huna ba'u sabab ai a sababin wannan umarni da ya manzo Allah sai suka yi sai suka eh, tashi ababan hawan su da Allah ce inna a kal kawthar fasalli alfa'u huna ba'u sabab ai da al kawthar da aka baka to kai sabab to nan ma iktadu ay fa ba'su mun gane ba bi sababil amri bi iqtiyad to ba'su rawahilahum sai suka tayar da rawahilahum ababan hawansu ar-rawahil muka ce jami'in mai asalin da wuce ar-rawahilatu kamar mai alkawafil jami'in mai kafila kamar kuma mai alkawafi jam'u mai kafiya mun gane kyau wa qatadu shay'an sai suka zakuda dan kadan ma'ana suka dan bar wurin ba dai ne suka yi sosai ba Sun أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Bilal. Eh, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sunan ya umarci Bilal Ba a kama salata sai ya tsayar da ikamar sallah anan ba ambaci irin sallah a wannan ruwaya ku kiyaye wannan da kyau kuma ba a ambaci manzo Allah yi rak'atay al-fajr ba wannan shi ba ku kiyaye fa salla bihim rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama subha sai manzo Allah ya sallaci sallar asuba da su sahabbai ma'ana ya musu jami'a thumma qala sannan sai ce thumma kaga adafun ne littirahi ma'ana bayan an gama sallah an kammala shi yasa a gaba sai ce hina qada sala yayin da ya gama sallah shi manzo Allah sai ya ce da su man nasiya salata dukkan wanda ya manta da sallah bai yi ta ba har lokacin ta yi buta mun ga da kyau a nan ka gaba ambaci mai bacci ba saboda mai aya fili yake tunda ya ce ba komai kuma baccin suka yi ba mantuwa suka yi ba to ma'ana kenan wanda yi bacci kuma ya farka a duk lokacin da ya farka wani shi ne lokacin sallah to ba bukatar a ambaci baccin a sai a ka musu wani hukuncin da ba sani ba shine mai mantuwa an gane kyau sai ya gaya musu kamar hadisi na abi huraira wanda yake cikin sunan abi daud da jami tirmidhi da sunan nasa'i da sunan ibn majah da musnad al-imam ibn hanbal da al-muwatta yayin da aka tambayi wato ainihin manzala game da ruwanku, kogi sai ce huwa tahur ma'u shi kogi ruwansa mai tsarki ne a abin tsarkakewa ai abin da suke tambaya kake kaga sun san wannan hukuncin to amma sai ci kuma alhillu maitatuhu abin da yake rayuwa a ciki ko rayuwarsa a cikin ruwan tafi yawa idan aka same shi to halal a nan sai manzo Allah ya da mai da mushi saboda abisa al'ada abinda mutane suka fara rayuwa da shi abinda yake cikin ruwa shine kamar kibi kibi kuma ba a ba a yanka shi to dama duk abinda ya mutu ba ta hanyar yanka ba ko ya mutu ba ta hanyar yanka na shari'a ba an yanka shi amma ba yanka na shari'a ba shine mushi to da sai manzo Allah ce mai ta tuwa kaga ba su yi wannan ba sai ya gaya musu kuma wani hukuncin da ba su yi tambaya a kansa ba domin mai li ziyaratul ifadati ilayhi domin kara musu wato anishin fa'ida shi ne fal yusalli halalle ya sallace ta idza zakaraha idan ya tuna ta wannan kuma shi ne sa fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu domin Allah tabaraka, tabaraka ala wadani tafa'ala ma'ana ay allazi kasurat barakatu kenan wanda albarkasa ta yawaita daga baraka yubariku mubarakatan gane kyau wanda albarkatunsa suka yawaita a asalin kalmar daga ainihin baraka ya buruku buruka eh, to shi kuma alburu shi ne kafuwar abu ya kafu ya tabbata to to ta haka sai ake kiran albarka da albarka saboda mai alkhairin Allah ya tabbata ga mutum sai a ce wani ya samu albarka eh, subutul a ainihin khairul ilahi fil insan ko fi shay idan alkhairin Allah ya tabbata gare ka sai a ce wani yayi ya samu albarka ai Allah ya masa albarka to asali daga albarka ne shi yasa saukar rakumi kasa kamar yadda yake cikin eh, sunani abi daud hadisin abi hurairah wa ghayruhu cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yad'a yadayhi qabla rukubatay saboda kuma in yaji goyinsa ko dora sai ka kan kasa kaga sai ya kafa su sosai ya ji sun sun shiga cikin kasa sosai sun kama to wal yad'a yadayhi na ita ce daidai sabanin abinda ibn qayyim faɗa cikin zadul ma'ad rahimahullah cewa wal yad'a rukubatahi qabla yadayhi babu kalbi a cikin hadisin abin da yake daidai wal yada ayyubai kabala rukubatai wannan shine abin da yake daidai sabanin abin da ibn kai tafa kai hannu zaka fara gabatarwa kafin guya na ya kulu bi kitabi yana faɗa cikin littafin sa cewa wa aqimis salata li zikri farkon aya shine ni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri ma'ana ka tsayar da sallah li zikiri domin na da yake cikin sallah ita sallah ma da farko da ma yake buɗe ta na yadda abaton Allah ɗan da kuma sunan da yake mafi girma shine sunan mai Allah Allah akbar shi za gaba da bata sannan sai ka ci gaba da abaton Allah kaza kaza kaza da sauransu akwai kira'a shadda da shi ma'amudin musulmi da bin da Zuhuri yake karantawa kamar yadda yake cikin uh, sahih muslim da sunani uh, without sunani ibn majah cewa ainihin lizzikira ma'ana sai zan tushi ya duba ma'anar ruwayar ai ka tsaye da sallah lizzikira idan ka tuna ita sallah ma'ana lokacin da ka tuna sallah to shine lokacin da sai ka tsaye da ita an gane wannan kyau to wannan kenan to wannan hadisi yan uwa kamar da bayani ya gabata a wancan satin ba sai min maimaita ba wato anishin hadisi ne tabbatacce kuma imam zuhuri ya rawaito shi mursalan wa mausulan wato ya rawaito shi mursalan a matsayin daga sa'id bin musayyib sai manzo sallallahu kuma ya rawaito shi har zuwa ga abi huraira zuwa ga manzon Allah sallallahu kuma kowanne ya tabbata shi yasa Muhammad bin bin Ishaq bin Yasa sahib al wanda mun ambata a satin da ya wuce cewa alimam a Abu Dawud as-Sistani cikin sunani Abu Dawud ya ambaci cikin almajiran zuhuri to ciki ya lissafa da Muhammad bin Ishaq cewa duk sun rawaito a matsayin mursalan in banda da al-Auza'i da kuma aban bin yazid zuwa ga ma'amar zuwa ga az-zuhri sune suka ambaci kiran sallah kuma suka ambaci batun wato ainihin eh, wato ainihin abi huraira sannan manzon sallallahu to sai maka mara cewa a imamun nasa'i ya rawaito ta hanyar shi mamun bin isa cikin sunan nasa'i zuwa ga zuhuri zuwa ga sa'id bin zuwa ga abi hurairah da yake akwai al'ana haka kuma Ibn abbar hima cikin at-tamhid ya rawaito da isnadinsa har zuwa ga shimam bin ishaq zuwa ga zuhri zuwa ga sa'id bin musayyab zuwa ga abi hurairah amma sai dai kuma a cikin asira shimam bin ibn ishaq kuma ya rawaito shi mursal cikin kitab asira sira asiratun nabawiyya mun gane ba wadda ta fushara da siratu ibn hisham gane da kyau asalin littafin shi bin mai ibn hisham sai ya ya gyara da kwaskure ya abin nan ƙarƙashin wannan hadisi akwai matsaloli kamar haka masala ta farko shine mutumin da bacci ya ɗauke shi bai sallaci sallar asuba ba har sai da gari ya waye rana ta fito shin zai raka a ta yi fajar sannan ya sallar asuba ko ba zai yi ba to duba ga ita wannan ruwaya za mu ga mace cewa manzan Allah ya mai ba ya yi a ta da fajar kuma ba mace mai sahabai sun yi ba duba ga ita wannan ruwaya sai wasu ke ganin cewa a'a ba za a yi ba to amma zancen mafi inganci za a yi rashin ambatanta a wasu ruwayoyi baya kurkuma mai tabbatuwarta tunda ah, ya tabbata manzo Allah yayi rak'atul fajr a ainihin ah, ruwayar abi huraira min tariqi yazid bin kaisar zuwa ga abi hazim zuwa ga wato ainihin abi huraira wato tana cikin ah, sahih muslim kamar yadda na ambata da sunanin nasa'i da musnad imam bin hanbal cewa manzan Allah ya yi min ya yi raka ta yin fajar sannan kuma haka a hadisin abin katada wanda yake cikin sayi bukhari da sayi muslim a ruwayar imam muslim da yake tafi fadi nan ma manzan Allah ya yi min ya yi raka ta yin fajar kaga an samu yayi yayi sannan daga baya kuma sai sallar asuba tare da su sahabbai to su ma sahabban kuma ya tabbata sun yi domin ya zo ta hadisin jubair bin mutu'im wanda yake cikin sunanin nasa'i cewa manzo Allah ya umarci Bilal ya kira sallah manzo Allah ya yi raka'atai al-fajr sannan sahabbai su ma suke raka'atai al-fajr wa sallu raka'atai al-fajr sannan sai bilal ya tada ikama kuma sai aka tashi sallar asuba sannan ya zo ta hadisin imran bin Hussein a ruwayar imam ibn khuzaima cikin sahih ibn khuzaima nasa ita ma take bayanin cewa sahabbai sun yi ne sun yi rakatai da fajar mun ga da kyau ba ci manzo Allah ne sannan haka a ruwayar bilal wanda tana cikin uh, sahih na ibn khudaima da sunan darqutni nan ma bilal ibn cewa sahabbai sun yi raka'atai fajar sai dai akwai inqifa tsakanin shi sa'id ibn musayyib zuwa ga bilal domin sa'id ibn musayyib bai hadda bilal ba duk da yake al-hafiz ibn hajar ya hassana shi wannan hadisi na bilal a littafin sa tazaliqut ta'liq ya hassana shi to wannan ka iya bada amsa kace al-hafiz ya hassana shi wannan hadisin duba ga matanin sa domin matan yayi mai ya tabbata amma isnadin shine akwai inqita bayan sa'id bin eh, musayyab da kuma wato bilal bin rabah mun gano da kyau to kaga ya tabbata za a yi rakatin fajr ke ga mamu ga galima in ma kai ka ne to za ka yi sannan sai ka yi ne sallar ka sasa shi yasa kamar yadda ya tabbata hadisi na Aisha cikin sahih Bukhari da sahih Muslim take cewa manzan Allah bai kasance ba mafi tsananin kiyayewa ga wani abu daga cikin nafilfili irin kiyayewa da yake ga daga atil fajr eh, har ma a wata cikin sayi bukhari take cewa manzan Allah bai barin su abadan da take da abadan ma'ana fi hali safa wa fi hali hada wato arishin uh, zantuwar manzan Allah arishin uh, yana zaune a gida ko kuma zantuwar sai na matafi duk da yana sallallahu alaihi wa alihi wasu to sai masala ta biyu kiran sallah ga wanda sallah ta kumce masa ba masallar asuba ka ba dukkanin salloli ma ga wanda sallah ta kumce masa har lokacin ta yi fita shin yayin da aka tashi za a yi wannan sallah za a kira sallah ko ba za a kira ba al'imam malik rahimahullah da al'imam shafi'i filjadid sun taba kan cewa layu abban zaha ba za a kira sallah ba bal yuqam laha ma'ana in za a yi sallah yi yu'adhdhinu laha bal yi laha ba zai kira sallah ba sai dai kawai mata ikama wannan shi ne magana shafi'i fil jadid kuma shine zancen da yake cikin al'um domin littafin al'um ku kiyaye ya kunshi zantukan imamu shafi'i fil jadid mun gane kyau eh, duk abin da yake cikin al'um to wannan kaulin shafi'i ne fil ku kiyaye wannan da kyau suka ce domin ba a ambata ba ko ikama aka ce an yi to amma a zancen shi imam shafi'i fil qadim yace za a kira sallah duk da lokacin ta yayi ya mutu za a kira sallah kuma shine mazhabin al-imam abu hanifa kuma shine mazhabin al-imam ahmad bin hanbal akan za a kira sallah to wannan zancen na imam shafi'i fil qalim kamar yadda imam an-nawawi rahimahullah ya faɗa cikin littafinsa al-minhaj fi sharhi sahih muslim cewa shine zance mafi inganci a wurin kuma haka a littafinsa rawatu talibin yace shine zancen da yake mafi bayyana mafi karfi al-azhar sai saboda hadisai da suka tabbatar bi annahu shafi'i ma annahu shafi'i haka a cikin littafin sa al-majmu' sharh al eh, shi ma anan yarin jari cewa zance ingantacce shine me za a kira sallah za a kira sallah to abinda su suka duba su kafa hujja da hadisin abi sa'idin khudri sa'ad bin malik bin sinan wanda yake cikin sunanin nasa'i da musnadul imami an bin hanbal da sahih ibn khudaima da musnad abi ya'la lokacin da ake haƙar wannan al-khandaq yawm al-khandaq mun gane kyau wanda an yi shi a shekara ta hudu bayan hijira zancen hukun inganci ke saboda hadisun abin umar wanda yake cikin sahihin bukhari amma wani shahara shekara biyar ake cewa ya ce har lokacin sallah da ya fita saboda an riƙe mu ce ba mu yi sallah a zahar ba ba mu yi la'asar ba ya yi ta bayani ya ce sai bayan fitar lokacin sai manzo Allah ya sa aka yi ikama sai muka yi sallah suka ci kaga ikama ce bai ambaci kiran sallah to sai malamin suka ce a rashin ambaton kiran sallah nan bai kora cewa ba a yi shi ba eh, kamar da imam annawi kamar cikin al-minhaj yayin da yake sharhin shi wannan hadisi na abi huraira yake cewa rashin ambaton kiran sallah a wannan hadisi na abi huraira a bisa wannan ruwaya za a iya ba shi amsa ta fuskoki guda biyu fuska ta farko shine rashin ambatan bai cewa ba a yi ba a kawai rawi ne ba shi bai ambata ko kuma ta iyewa shi rawun bai san an yi ba shi sa bai ambata fuska ta farko ce fuska ta biyu kuma ta iyewa a wannan lokacin manzo Allah ya bari libayanin jawas don ni da kan cewa kan yayi mai ya halatta wani lokaci an iya barin irin sallah din ko ayi iqama amma dai ya tabbata za a yi kyau to su kuma sai suka kafa hujja da dalilai da dama daga ciki hadisin abi katada wanda muka gabatar a ɗazu wanda yake cikin sai buka sai musu shi ya tabbatar da manzan Allah ya sa an kira sallah sannan daga baya aka yi kama sai aka yi sallah shi ya sa imam bukari ya kulla babi akan haka a kitabu mawaƙiti sana yake cewa babul adani ba'ada zahabil waqti wato babin yin kiran sallah ga sallah bayan lokaci ya riga ya tafi sai a kira sallah sannan kuma ya zo ta hanyar hadisin ma'amar bin rashid min ɗariki aban bin yazid an ma'amar an zuhuri an sa'id bin musayyab an abi huraira cikin sunani a abi daud da asnal kubra ta imam al-bayhaqi cewa mai manzo Allah ya umarci bilal da ya kira sallah kaga shi ma yi ya tabbata sannan ya tabbata a hadisin imran bin husayn a ruwaya cikin sunani abi dawud manzo Allah ya umarni da a kira sallah haka ya tabbata ta hadisin abdullahi bin mas'ud a ruwaya cikin musnad al bin hanbal da ainihin sahih da ibn hibban na manzo Allah ya umarni da a kira sallah haka ya tabbata hadisin ainihin amr bin umayya ad-damri wanda yake cikin sunan abi dawud haka hadisin zu mikhbarin lil habashi wanda yake cikin sunan abi dawud da mukhtasar da musnad al-imam ibn hanbal da al-mu'jam al-awsat da al-mu'jam al-kabir manzo Allah ya yi umarni da a kira sannan ya tabbata hadisin abu maryam wanda yake cikin sunan nasa'i haka hadisin jubair bin mut'im wanda shi mana cikin sunan nasa'i haka hadisin wato ainihin abdullah bin abbas wanda yake cikin sunan nasa'i da musnad al-imam ibn hanbal da musnali abi ya'ala da al-mu'jam al-awsat na abu qasim at-tabarani duk wannan sun tabbatar da cewa manzo Allah ya ce bilal kira sallah kaga magana ta gare mana za a kira sallah sai dai suna cewa wajen kiran sallah idan aka kira sallah in sallolin da yawa ne idan aka kira sallah to wannan kiran sallan ɗayan ya isa rago sallolin sa yi kama wannan shine abin da shi imam shafi'i yake kai fil qadim da kuma al-imam ahmad bin hanbal da gowar ko sai sai ai misa ai kama wannan ya isa babu kai to wannan shine zance wanda yake mafi mafi inganci sannan mas'ala ta uku batun cewa wanda ya manta ko ya bacci bai salla ba ya sallata lokacin da ya tunata to sai zan to lokacin da ka farka ko lokacin da ka tuna baka yi sallah ba ya kasance a lokacin da aka hana yi sallah to shin za ka yi ko ba za ka yi to anan al-imam abu hanifa ko kuma mai dalilin kai da kake za ka eh eh ya sallace su lokacin da ya tuna ta wannan ai bai kore dan iya jinkirta ta har ya fita daga lokacin da aka hana yin sallah bai kore da haka shi al-imam abu hanifa shi ya tafi akan cewa ba za ka sallace ta ba a lokacin da aka hana yin sallah kuma shine abin da al'ahana suke kai game da yake cikin bada'i'us sana'i na al-kasani rahimahullah game da shi al-kasani kuma yake ambata sai suka kawo ta'ali ne illa da ta sa suka ce shi wannan hadisi da yake bayanin cewa wanda ya manta sallah ko ya yi bacci bai yi ta ba ya sallace ta a lokacin da ya tana ko lokacin da ya farka suka ce hadisi ne a ya game kowane lokaci to hadisan kuma suke bayanin hani kamar hadisi ko kuma tafi da amin da juhani wanda yake cikin sahihi muslim cewa lokuta guda uku an hana mu yi sallah kuma an hana mu binne ne mamatan lokacin da rana ta tsaya a tsakiya lokacin zuwa dar da faduwa lokacin zuwa dar da to kamar kuma hadisin da yake cikin sayi bukhari sahih muslim sai da kada ku kirta ta yin sallah lokacin fitowar rana da lokacin me da zuwa dar da faduwa ko zuwa dar da to sai ce waɗannan ayi hadisai ne wanda suke mai khasha keɓantattu kawo kuma yi ƙaddamu khas al'am sai a gabatar da wanda yake khas a kan am nuni akan cewa eh ya halatta amma ban da wannan mai lokuta su an fudda su ba sa ciki an keɓance su amma ragowar lokuta ba su ba za ka iya mai za ka iya sallata mun gane kyau to amma al'imam malik da al'imam shafi'i da aliman bin hanbal su sun taba kan cewa a'a za ka sallata ko da a wani lokacin saboda ai wancan hadisai ana bayani game da sallan nafila ne wannan kuma sallar farilla ce kai ta kuce sannan kuma ana bayani game da sallah mara sababi wannan kuwa akwai sababi bacci ne kwashe ko mantuwa amma wadanda ana bayani ko kai ka kago sallah ko ka tayi shirin yin sallah haka kawai mara dalili wannan shi ake magana wannan shi ake magana suka ce kuma gashi da manza Allah ya farka a nan ai kaga sai ya yi sallah tare da ainihin sahabbansa to su kuma wadda suke cewa a'a to ai manza Allah ya ce su dan zakula ya ce su bar wannan wurin to ai abin da ya sa ya ce su yi haka saboda har rana ya danto ta yi ta gama daidaita domin kada a yi sallah ne a lokacin da aka hana yin sallah shi sa ya ce su dan zakula to amma ga wata ruwayoyi da baka ambata ga sun rushe wannan inda sun bayyana illa za ku dawo sannan kuma a wannan ruwa da aka ce hatta darabatum shamsu har sai da zafin rana bige su to ka kuwa ba a samun zafin ranar da zai bige ka har ya shiga jikinka ai sai lokacin da na ta yi ta yi haske ta fitar da lokacin da aka hana kai nafila amma in ta fara fitowa ne wanda shi lokacin da aka kana kai na kula to haka ba za ta yi wannan zafin ba balle ma kai zafin a jikinka mun ga wanda kyau ka ga yaro shi wacce magana saboda haka wanda yana nuni akan cewa zaka sallace ta akan kowane lokaci tunda manzala ce fali yusalli ha idza zakara lalle da itna ta kaga wannan kowane lokaci duk da yake badar dina aini cikin dukkan kai shi ya ce a to ai da aka ce ya tuna ta wannan ayi ambatan baya nuni akan mai lokacin hani ma'ana ka iya jinkirta sai zan to ka hada hadisan gaba daya hadisan da suka na sallah a lokacin da kuma wannan din gaba daya to ka ka hada bi kuma ka aika su shi ba akan ka jefa da kai ka aike da dai in ji aini to amma wannan magana ce gaskiya falsafa ce kawai tunda nasi ya fito fili kawai ya halatta wannan shine zancen mafi inganci masala ta nauke na wannan ta uku sai masala ta hudu wadda kuma ita ce ta karshe duba ga lokaci ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim hadisin aisha manzo Allah yana cewa idanuwa na sukan yi bacci amma zuciya ta ba ta bacci sallallahu alaihi wasallam to amma kuma gashi anan yayi baccin har sai da rana ta yi ta bige su sannan mai ya tashi kuma ya ce zuciyar ba ta bacci idanuwa kuma suna bacci ya ma yi bayanin ma wannan ba ma shi kadai ba a ga dukkanin annabawa ma ga dukkanin annabawa to ya ke. to shi da anan sai malamai suke ba da amsa kamar imam nawawi cikin al-minhaj fi sahih muslim da yake cewa za a ba da amsa ta fuska ta fuska ta farko shi ne. cewar manzan Allah zuciyata ba ta bacci amma idanuwa na suka yi bacci to a ita zuciya tana da dangantaka ne da ababen da suka shafi ababe wanda suka danganci al-mahsusat ababen da za su taba jikinka ko wani raɗaɗi ko zafi ko wani abu an gane kyau wannan shi ne mai zuciyarka sai ta ji jikinka sai ya gaya to amma batun shi alfijir fitowar alfijir da manzo Allah ya sa bilal ya kiyaye wannan kaga abin da yake dangantaka da ido ba da zuciya ba ido ne yake gani ba zuciya mun gane kyau Allah sa an gane to kuma mu ya ce idanunsa yake yi bacci ba ba zuciyarsa ba wannan shine dalili wasu kuma suna cewa a'a yana da hali guda biyu ma'ana akwai halin da zuciyarsa takan yi bacci kuma akwai halin da ba ta yi bacci sai aka yi dace a wannan lokacin kuma zuciyarsa ta yi bacci to amma wannan zance ne mai rauni ji ba ban dawo cikin alimata yana da rauni dan ka daga cikin kasan da ba na cikin ba ba maka sai ba maka sai ni ba to wannan shine wasu muska kara cewa a hakan ya faru ne domin Allah ya sunnanta eh, wata shari'a dan a san yadda hakan zai kasance in hakan ya faru ga yadda za a suke kawo wata hadisi wanda yake balagan wanda mun yi bayaninsa cewa lallani ba na mantuwa amma akan sa na imantuwa dan ime dan sunnanta amma hadisi ne wannan da'ifi kamar da muka yi bayani hadisi ne wanda yake bisigatul bala cikin al-muwatta bai tabbata ba duk da yake ah, ibn salam yayi kokari yayi wata risala wajen sadar da wannan hadisi guda hudu ta taqiqin abdullahi bin siddiq al-bumari ah, wanda ibn abbas cikin at-tamhid ce dukkanin hadisan da suke balagara ya same su a matsayin suna da imanta wannan guda hudu to amma dai in ka duba risalar ta su za ga ma'anoninsu ne kuma duk hanyoyin da ya kawo za ga hanyoyi ne duk masu rauni mun gane kyau saboda haka wacce magana ce magana mafi kyau masala ta wannan sai ta biyar ta kashe sai muka duba ga lokaci masala ta biyar to me ya sabba ba manzan asusulan ba a samu cikin sahabai ya tashi shi ba tunda zai yi ne a ce gaba a lokaci ɗaya kowane bacci yake har rana ta fito ta yi ƙarfi ta ga hankali bai karɓi wannan dole ne za a samu wani wanda yake ya farka amma kuma shugaban mai shi bacci yake to tunda shugaba yana bacci to shi bari shi ma bari ƙara koma an gane kyau kuma kamar yadda ya tabbata a hadisin Imran bin Hussein cikin sahihi Bukhari sahihi Muslim suka ce mun kasance ba ma farkar da manzan Allah idan yana bacci ba ma tashinsa me yasa suka faɗa haka saboda duban cewa ta iya wa baccin da yake wahayi yake masa tunda ya tabbata cikin al-musdarak na Abu Abdullah Hakim bin Sabr daga Abdul Abbas yana cewa ru'yal anbiya wahyun mafarkin annaba wahayi ne to mafarkin a ina yake yanzu a bacci yake ko a farki a farki kuma haka ibn al-bar ya rawaito daga imam shafi da Isma'il shi ma faɗi wannan magana muhammad idris ash-shafi to yasa ba sa ta da manzo Allah amma kai yanzu ordinary mutum iri na idan kana bacci lokacin sallah ya mutukar zai fito to mustahabi ne a tayar da kai haka imam an-nawawi faɗa cikin al-majmu' sharh al-muhaddab mustahabi ne a tayar da kai saboda ya tabbata cikin sayi bukhari da sayi muslim aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa manzan Allah saslam yakan yi sallah ina cikin gida a gabansa in zai yi sujuda sai dan ture ni sai in janye kafafuwa na haka ne yayin da ya rage masa kawai wutiri ne ya rage masa ma'ana kaga alfajir ya abin da ke sannan sai ya farkar da sannan kuma gashi ya tabbata cikin sai muslim ya ce da aisha qumi fa autiri ya aisha ki tashi ki wutiri ya tashi ta daga bacci kuma ya tabbata hadisin abubakar eh, Nufar bin harith wanda yana cikin sunani a abidau amma hadisi ne da'ifi wanda imam nawawi ya kawo shi yana cewa na fita tare da manzo sallallahu manzo Allah ya kasance bai wuce wani mutum yana bacci ba sai sai ya sa kafa ya tashi shi dan ya je yi sallah amma wannan hadisi ne da'ifi saboda isnadin sa akwai abul fadli bin khalaf bin al-ansari wanda majhul da'ifi to amma dai wancan hadisi na Aisha ya isa hujja wannan ke yan uwa ina gani za mu takaita haka ragowar bayanai da shawahi da shi wannan hadisin satin gaba muna raye sai mu ambata insha Allah da kuma kawai na hadisin wa bi hadha al kifaya wa alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah الله أكبر وكذا محمد صلى الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله نعم، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ورسول الله أشهد أن محمدا shi ya kara masa lafiya ya kara masa dogon kwana ya kara masa ikilasi da istika da mu gaba daya a gurguje za mu karanta tambayoyi abin da ya sauka mai tambaya ta farko yana tambaya ne mai munasaba da darasin da ya wuce na satin da ya gabata da malin ya yi magana kan wani hadisi da yake magana kan rama sallah in ta kuɓi cewa mutum a halin tafiya ko kuma ya rama ta zai yi a halin zaman gida ko kuma ya shi yake cewa wannan magana tana munasaba da maganar Abdulrahman mai akhdari da yake cewa in kana qadariyatan sallaha qadariyatan wa in kana safariyatan sallaha safariyatan na'am eh, eh, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd eh wannan magana ita ce daidai domin babu wannan nasi da yake rushe ta na ba ta muna ganewa kamar yadda muka ambaci mazahib din na malamai a kan ita masala dama kuma shi al-asadari ya kaga maliki ne eh dama shine mazhabi na shi al malik bin anas rahimahullahu ta'ala wallahu a'lam Allah mai tambaya tambaye ki cewa malam menene hukuncin ziyarwar da ne yake yi a ranar sallar juma'a alhali liman yana ana ta muryar liman Eh, abin da yake sunna babu batun attabalik jiyarwa isarwa mutukar dai ana jin wato anishin murya ta liman mutukar ana ji to babu batun aiwa amma idan yi zamana muryar liman ba ta isarwa saboda wata larura ko rashin sifika ko abin da yake mai kama da haka to anan an iya yin tabarigi a iya yin ladanci kamar yadda ya faru lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ba shi da lafiya wanda ya tabbata cikin sayi muslim asalin hadisi yana cikin sayi bukhari kaga abubakar da siddiq sai yake isarwa in manzan Allah ya kabbara shi kuma sai jiyar da mamun da suke baya wannan ya faru amma ga dalili ga ila ta sa shi da ne rashin jin sauti manzan Allah wanda kuma kaga alhukumu ya duru ma'al illati wujudan wa adam hukunci yake je ya dawo tare da illa in an samu illar ga hukunci in arsa illar kuma hukuncin ya kawo to yanzu da ya zama da kuma muryar liman tana isarwa ga mamu gaba ne? ba bukatar sai an yi tabaligi tun daga gashi liman yana wato ainihin isarwa ba bukatar sai an yi wannan wannan ne shekul sami taimiyya ya tattauna maganar cikin majamul fatawa juz'i na 22 wallahu a'lam na Allah saka kai tambaya ta wani cewa malam a dangane da maganar ta aka yi satin da ya wuce na magana suma ko bacci ko wani abu da ya kama da aka yi ce mutumin da aka yi wa aiki da ake so operation kamar aikin tiyata sai aka ba shi akamar allura ta sa bacci to bai farka ba sai lokacin da lokacin sallah ta wuce in yi tashi zai rama a wannan in yi tashi shi zai rama sallah eh, saboda allura ce aka masa mai sa bacci amma ka kamar su ma wani abu ne wanda yake zuwa maka haka ba wai kai ka jawo shi ba nemo shi yi ba to amma kaga wannan wani abu ne wanda kai ka nemo shi yi maka shi aka yi a matsayin mai magani to da haka in ya dawo cikin hayyacin ya farka zai rama dukkanin sallon da bai yi su ba wannan shi Allahu Akbar kamar abin da muka ambata cewa bacin uh, sakin mai maye uh, muka ce wanda ya sha kayan maye ba dan yayi saki ba ba dan ya ya abin nan ba da ya sha kayan maye kuma sai ruwa ya saki muka ce kaga sakin sa me bai yi ba bai afku ba saboda wanda yake halin maye bai san abin da yake faɗa ba shi yasa Allah ce ya ayyuhal la taqrabu salata wa amtu sukara hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa ba shi nuni akan cewa in ana halin maye ba a san abin da yake faɗa wanda talaqu sakharan la kawo, wanda yake halin maye in yi saki sakin bai afku ba muka ce wannan shine abin da ibn taymiya ya tafi kai cikin majmu' fatawa juz'i na 33 shafi na 100 da kuma al-fatawa al-kubra juz'i na 3 to amma muka ce wanda ya je ya sha kayan mayin fa da gangan da ganganci dan ya bugun yayi sakin mun gane kyau ko kuma yaje sha wani abin da zai sa ya suma an gane to wannan shi ba wata in yi saki-saki bai kuma a saki yawo wannan shi ne abin da a sheik al'usamin ya faɗa in kuka duba littafinsa a shirin mumtir tafsirin da yake wannan shi ne wallahu ala Allah ya sa ka alkai mai tambaya tun da ba kuma za ta zama ta ƙarshe insha Allah su da lokaci ya rubuta takardar da larabci da cewa mal hukmu li akal al hiba ko a a shakhsun bi nisbati na qurat al adab wa mal hukmu al wahid ba ko amma kyauta eh to yana magana game da kyauta da wani ya baka a dalilin harka ta kwallo ko na abin da yake mai kama da za ka iya karba ko ba za ka iya karba ba to anan sai mu duba mu ga ita kyauta ta fuska shari'a ta halatta kuma ta halatta ba ta halatta saboda haka za ka duba abin ta fuskar kyauta to ya halatta kai ka karba don ba abin da haramun ba ya halatta karba tun daga shi ya tabbata kafirai ya tabbata suna ba manzala Allah kyauta yana mai yana karba har ma aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sahih bukhari yace kana yaqbalu hadiyata wa yusibu ya yakan karbar kyauta amma ba ta kuce akan ta kuma hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari wannan bai hudiyar ai kafira ta sa masa guba a cikin me cinya ta dabba ta kawo ba kyauta ba ce ta kafira ce amma ya karba yace da saboda haka kyauta ita wannan zaka iya karba sai dai kawai zaka duba menene maslahar ku idan ka ga a ah, rashin karɓar ko ta masalaha ta sa shi wannan yi nadamar abin da yake kyamata abin da yake gane cewa shi sa bai karɓi wannan kyautar ba to nan daga karɓa wanda shi ne kuma hadisi ya cewa manzo Allah ya hana karɓar kyautar mai mushrikai a irin wannan bangaren kuma shi ne ya tabbata cikin sai bukari wasu kabar sun ba manzo Allah kyauta bai karɓa ba amma kuma ga sha wancan yayin ya karɓa dan ga su kisira su kaisar su kan aiko kyautuka ya kan karɓa mun gano da kyau to wannan shine zaka duba sai kai tafsirin mas'ala saboda kyauta daban kuma ta inda aka samu abin da ake kyauta shi ma daban an gano da kyau wannan shine subhanaka allahumma bihamdika nasbutu bihi sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin a kan kan sanarwa da waɗanda suka gaba karatu ko da harsun ne sati biyu da wuce karatu da aka yi sati biyu da wuce don Allah ya akwai wanda ya ɗauke shi taimaka ya ba sannan kuma muna muna ji hankalin ya Allah musulmi duk wani da zai kawo tashwishi in ana karatu Allah